الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فرهم إسعاد سادوا أن الله بسمه البركة أيو لا هدي شرين دشيدا قوة شعبان شكرة دبودة دريه دلتلاتين دشيدا bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina daidai da sha hudu ga watan shida shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya muna cikin littafin mu na ahkamul jana wa bida'uha na babban malami muhammad nasiruddin albani allah maɗauki sarki a masa rahama muna cikin abubuwan da mai littafi ya lissafo abubuwan da yake haramun ne a yi su a magabata da ci ya gaya mana haramun ne a yi yanka magabarta ko da niyan wato yanka domin albarka wannan wurin na magabarta ko kuma yanka domin mutumin da ke kunci a magabartan a yanka saboda waliyuwa ne suke idan an yanka domin neman albarka ga magabarta haramun ne don an yanka domin wannan mutumin da ke makabarta wannan ya koma shirka to sai a bambanta tsakanin wannan abu guda biyu shi yasa mai littafi ke da abin nan ɗinsu sai ke kawo mana abu na biyu da yake haramun ne ba a so a yi wato a tsaro wata ƙasa fiye da wanda aka cire a gabari a ɗora don a gabar ya yi bisa da yawa sannan ya hana a ne kabarin da siminti ko da tabo in ba da wata lalura ba sannan ba a rubutu a makabar a kabari a sanya allo a yi rubutu haramun ne ba a gini a kan kabari haramun ne ba a zama a kan kabari haramun ne to a kawai nan abubuwa yake kawo mana dalilai da suka nuna hanin haka da mu yi karanta dalili na farko da na biyu da na uku yanzu za mu tashi a dalili na biyu da yake nuni waɗannan abubuwa da aka ambata haramun ne a yi su ga addinin musulunci حديثنا هدو أن ثمامة بن شفي قال خرجنا مع فضالة بن عبيد إلى أرض الروم وكان عاملا لمؤاوية على الدرب وفي رواية غزو غزونا أرض الروم وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد الأنصاري فأصيب ابن عم لنا برودس فصلى عليه فضالة وقام على هفرته حتى واراه فلما سوينا عليه هفرته قال أخف عنه وفي الرواية وفي الرواية الأخرى خففوا عنه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بتسوية القبور هنا حديثي لدى صحابي لأكي كرا وتوشفي قال منفت تاردا فضالة bin Ubaid zuwa ƙasar Rum shi Fudala bin Ubaid a wannan lokacin shine amilan li Muawiya ala addar shine ma'aikacin da Muawiya ya naɗa ya karɓo haraji ko zakka wa fi riwayatin aw riwaya غزونا أرض mun واتو yaƙi mun kai hari wato mun je yaƙi a أقصى rum. وعلى ذلك الجيش فضالة بن عبيد أو أن سوجوجين دا مكتفي أرندنا أقوي متمن دا أكي كرا فضالة بن عبيد الأنصاري صحابين النبي صلى الله عليه وسلم فأصيب ابن عم لنا سي dan babbanmu wato ya rasu a wannan wurin a wannan yakin da muke tafiya da a gari ko a wato jazira da ake kira rudis wanda me jazira da hausa ake kiransa zibiri ko da a zibirin da ake kira rudis sananne ne wannan wurin wato a kogin da ake kira albaharul abad almutawassit a nan ne a wannan wuri yake a kudu da kasar ko yamma da kasar turkiya yamma maso kudu na kasar turkiya a nan ne wannan wurin yake shi rudis din a yanzu fasalla alaihi fudala ko fadalatu shi fadala shi ma wannan bawan Allah wanda ya rasu a wannan wurin sallah wa qama ala sai ya tsaya inda ake haƙa raminsa hatta warahu har aka binne shi falamma sawaina alaihi hufratahu lokacin da muka sa ƙasa daidai yadda ake yin ƙabari. qala akhaffu anhu sai shi ku sauƙaƙa masa kada ku yi ƙasan ya yi yawa ya fi yadda ake bukata wafin fi riwayati al-ukhra wata riwaya khaffifu anhu ku sauƙaƙa masa kasa fa inna rasulullahi sallallahu alaihi mu كان يأمرنا بتسوية القبور دومي النبي أنا أمرت ممديدي تقبري بمعنى كذا مدقى قبري في يد يدعك سابا أشريع يدعك سنشي وأنا ينقبري قلنا حديث إمام أحمد ya rawaito hadisin da ibnu abi shayba kuma imam muslim ya rawaito hadisin da abu dawud da imam nasa'i da baihaqi dukkan su daga wannan mutumin sumama wanda yake kaman wannan hadisin da imam ahmad ya rawaito duha akwai lafazi inda ahmad yake fadi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu maimakon yake fadi fa inna rasulullahi kana ya'muruna a lafzin imam ahmad ya zo sami'tu rasulullahi yaqulu sawwu quburakum bil ardi ku daidaita kabarin ku da kasa a wata riwaya na imam ahmad wa fi sanadihi ibnu lahiya wa huwa a sanadinsa wannan tsarin na imam ahmad akwai abdullahi bin rahi'a wanda yake an san yadda yake sahihul hifzi ne to kenan ba da wannan lafazi ya zo sawul quburakum bil ard domin in ka dauki wannan riwaya sawu quburakum bil ard ku daidaita kaburan da ƙasa kenan babu ma'anan dagawa kai daidai kafi kenan nan da kwanaki ko da watanni in ana ruwa ba za a iya gane nan gabari ne ko nan ba gabari ba to kaga manufan da ake so a daga kuma wanda a gane gabari domin a girmama gabarin kada a taka kada a zauna a kai babu shi kenan to wannan riwaya malamai ba su karbi wannan lafazin ba a daidaita shi da ƙasa wancan da ake magana shine kane amuruna bi tasliyatil qubur shine riwayan da malaman hadisi suka dauka da suke amfani da shi wanda yake daidai saboda wannan riwaya akwai Abdullahi bin Lahiya wanda na yi bayani a kansa a kwanaki shi a litta ya dogara ne da littafi ba a hadda ba nau'in da littattafansa suka kowane sai samu matsala sai zama baya iya gane lafazin da ake amfani da shi a hadisansa na littattafai saboda bai da hadda to sai yana samu canza wasu lafuza a hadisansa ko isnadi ya hadisansa to akwai shi a wannan isnadi din sai zama hadisi wa ba wannan lafazin ba da lafazin farko shine inda hadisi ya inganta wanda imam muslim ya ruwaito da sauran malamai وله طرق وألفاظ في مؤجم الطبري الكبير وأما حديث المشهور على ألسنة بلفظ خير القبور الدوارس فلا أصل له في شيء من كتب السنة وهو بظاهره منكر لأن القبر لا ينبغي أن يدرس بل ينبغي أن يظل ظاهرا مرفوعا عن الأرض wani hadisi da ya zo wanda ya shahara a mutane shine khairul quburi wato mafi alkhairin kaburbura ad abinda yake ya zama babu kenan kaman a ce darasa kaza bi ma'ana abu kaza ya rushe ya zama babu shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi durusal ilmi ilmi zai iya tafiya ya zama babu shi to da waris din nan bi ma'ana mafi alkhairin kabari abin da ya zama daidai daga sa bai daga ba ya zo akwai wani lafazi da ya shahara a bakunan mutane da wani a haka sai mai littafi ke faɗi fala asala babu asali lahu ga wannan lafazin domin ya ce da waris shine alkhair to kaga kabari kenan ba a daga shi bai ba to kaga gobe in ka zo ba bambanci tsakanin inda akwai kabari da inda babu kabari to cewa kada a zauna a kabari kada a taka kada a shiga takalma bai taso ba saboda ba za ka iya ganewa ma nan kabari ko nan ba kabari ba to shi yasa ake so a ɗaga shi yadda za a gane yusana domin a kiyaye wannan kabarin a girmama shi a darasta shi mutum ne a ciki kada a zauna a kai kada a taga kada duk abubuwan da bai kamata a kai ba to shi yasa ake ɗaga shi a gane shi yasa ta ce a baya a cikin idan har wurin da ake binnewa ƙasa ne wanda yake mai ƙura kuma akwai iska wanda ake tunani in ba a yi tabo ba na ne wurin da tabo ba iska zai zo ya kwashe wannan ƙasa ya zama ba komi ko ruwa zai zo ya kwashe wannan ƙasa ya zama ba komi shi za a ya halatta a yi tabon a nani wannan wurin da tabo saboda kada iska ya zo ya ɗauke ko ruwa saboda a gane nan kabari ne a girmama wannan kabari da aka ce kuma a daidaita to kaga ciyayi za su tsira ko ba za a gane ba sai ga mutum ya zo kila ya zauna a kai ko ya kwanta a kai ko yana sallah a kai bayan an hana sallah a wannan wurin to kaga babu abun hani kenan a kada a sallah a cikin kabari ko kada a fuskanci kabari to shi yasa zan a gane sai ce wannan lafazin bai inganta ba bal yambagi an yadhilla zahiran ya kamata gabari kullu ya kasance a bayyane ana gane shi marfu'an anil ardi ya daga daga kasa kadira shibrin gurgudun tafin mutum haka shine taga li yu'rafa domin a gane kabari ne fa yusana a kiyaye shi wala yuhana kada a wulakanta shi wa yusara domin a ziyarci wannan kabarin wala yuhjar kada a kaurace masa shi yasa ake so kabari ya zama ya daga thumma inna zahira ثم إن الظاهر من حديث فضالة كان يأمرنا بتسوية القبور تسويتها بالأرض بحيث لا ترفع إطلاقا ظاهرين yake faɗi yana umurtan mu daidaita gabari ana nufin ba a daidaita shi da ƙasa ba a daidaita yadda aka saba aka sun ana yin kabari a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya kabari yadda inda tudun da ya kamata ya yi to abin da ake nufi kenan shine annabi ya umarci aliyu a hadisin da muka karanta da aliyu kuma ya umarci abin hayyat cewa la taga kabaran mushrifan illa sawaita kada ka bar wani kabari da ya daga fiye da kima illa sawaita ba fi ka daidaita shi ba ka daidaita shi daga saba ka daidaita shi da yadda aka saba aka sun ana yin kabari wanda ake nufi kenan anan wa الظاهر غير مراد قطعا بابن دعك نفي عديد ساجد كسابا بدليل أن السنة تعرف قدر شبر سبود السنة أدق قبري قرقدم تجي سيتي أنا سو قبري يزم مسنما أي مسا توزوما وكينا تند زي ما تزوز زي زما يا دقا كينا وانا إتشي سنة to kaga kenan ba wai da aka ce a sa a daidaita ba a daidaita shi ya zama flat kaman ba komai ba haka ake nufi ba مرت الإشارة إليه سابقا ويؤيد هذا من حديث نفسه قول فضال خففوا أي التراب سوى كدكويتا zuba ma mamacin nan ƙasa a sauƙaƙa masa falam ya'mur bi izalati turabi anhu bil kulliya ba annabi yana nufin a gusar da turbaya gaba ɗaya ba wa bi hadha fassara al ulama da wannan ne malamai suka fassara wannan hadisi sai mai littafi ke a duba mirqat akwai littafi a mirqat da yake sharhi ne na hadisi na buhari ya yi fassara in ana so a dubi wannan fassaran za a duba wannan littafin الخامس حديث نبي قال معاوية رضي الله عنه إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما in ji mu'awiya wannan magana ne na mu'awiya wannan shine ake kira hadisi mawquf maganan sahabi bai ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba ce mu'awiya ya faɗa inna taswiyatal quburi lallai daidaita kabari kaman kaburbura kamar yadda aka saba min sunnati yana daga cikin sunna wa qad rafa'at al yahud domin yahudawa sun daga kaburburan su wan nasara nasara sun daga fala tushbihu ko tushabbihu bihima kada ku yi kamanceceniya da su kaga in ka je kaburbura na sauran mutane za ka gane na yahudu za a ga an gina an yi step tukuna kafin ma an yi suminti kuma nan gefe ayi katanga nan gefe ayi katanga can ma gaba ayi to kada mu mu yi kamanceceniya da su mu mai da namu da ƙasa kawai kamar yadda addinin musulunci ya yi umarni wannan shine maganar muawiya radiyallahu anhu السادس حديثي نجد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس وفي رواية يضع على قبر wannan hadisi daga Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda Imam Muslim ya ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi dayan ku ya zauna akan garwashi wuta garwashi wutan nan su kona tufafinsa har su kai ga fatansa shi yafi alheri a gare shi akai ya zauna akan kabari kaga ya nuna abun yana da tsanani kenan muna dai fadin abubuwan da aka haramta yin su to wannan yana nuna kuma haramcin zama akan kabari saboda wannan wato hadisi da ya zo akan wannan narko na wannan hadisi annabi ke fadi da mutum ya zauna mutum ya zauna akan huta wutan nan ta kona tufa har ta kai ga jiki ta kona shi ya fi alhairi a gare shi akan ya zauna kan kabari wa fi riwayatin ya tsa'a ya taka kabarin ma ya fi alhairi a gare shi ya taka wuta akan kabari ala kabarin akan kabari imam muslim da abu dawuda da imam nasa'i da ibn majah da baihaqi da ahmad dukkan su surwaito wannan hadisi حديث نبقي دب عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخسف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر على قبر مسلم وما أبالي أوسد القبور قضيت حاجتي أو وسد السوق wannan hadisi shi ma daga Uqba dan Amir Allah yarda da shi ke fali annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu da in taka in yi tafiya a kan wuta garwashi wuta ko a kan kaifin takobi ko kuma a ce an samu wato kaya ko wani abu a haɗa takalmina da kafana kamar a matsa har takalmin su haɗe da ƙafana a ƙasa inda na taka ya zama sun haɗe saboda tsananin abin da na taka ko kaya ko ƙusa ya fi mun alhairi akan in mm, tafi akan akan kabari ko kuma akan in taka kabari sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ban damu ba in je in yi bayan gida a kasuwa da in yi sai a kabari bi ma'ana tsananin da abin yake kamar mutum gara ya je kasuwa ya zauna ya buɗe wato shi sai ya yi bayan gida a kasuwa ya fi masa alkhairi akan ya je makabarta ya yi bayan gida ruwayar yadda abu yake da sanani annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi wannan wannan duka yana daga cikin alamu da malamai suke ce in kaga hadisi ya zo a haka ko abu to yana nuna wannan abun haramun ne ba sai ma an ce maka haramun ba ayi wani abu da yake mai tsanani annabi ce da in yi kaza gara kaza to kuma wannan kaga a cewa mutum ya je kasuwa ya ture al'auransa a kasuwa ya zauna yana bayan gida ya fi masa alheri akai je kabari to akwai tsanani kenan akan mutu ya je bayan gida a magabarta wannan hadisi ibn abi shayba ya rawaito hadisi da ibin maja da sanadi kuma ingantacce busairi ke faɗi a littafinsa az-zawaid shi ma ce isnadin hadisi ingantacce ne haka nan imamul munziri a littafinsa at-targhib yake faɗi innahu jayyidun الثامن حديث نتقوس عن أبي مرثد مرثد الغنمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها wannan hadisi imam muslim rawaito daga abi marsad al-ghanawi yake fadi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama yake fadi yaji annabi yake fadi la tusallu ila al-qubur bi ma'ana kada ku fuskanci makabarta ko kabari ku yi sallah wala tajlisu alaiha kada kuma ku zauna akan kabari imam muslim da أصحاب السنن الثلاثة سكرتوا حديثي أصحاب السنن الثلاثة abu dauda. tirmizi da imam annasa'i su koroito hadisi malamai da yawa haka suke jera su abu dawuda tirmizi sai annasa'i sai ibnu majah in ce arba'a to sai su taho a haka ne in ce talata to ana nufin wa'annan mutum uku a jere haka yadda suke abu dawuda imam tirmizi da imam an sun suka rawaito wannan hadisi wa ghairuhum da wasu su mana a cikin ashabu sunan al-arba'a ibnu majah ne kai bai rawaito hadisin ba walahu shahidun min hadisi ibnu abbas akhrajahu biya al-maqdisi fi ahadith al-muhtara الضياء a يروي حديث الكتاب الحديث المختارة وقد تكلمت على إسناده في تخريج صفات الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في تحذير الساجد آه ما ke كفلي na yi magana a kan isnadi wannan hadisi a littafi na na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallama akan maganan sallah akan kabari yayi takhrijin hadisi sa'annan akwai littafin da ya rubuta tahdhiru sajidi min ittikhadhi alquburi masajida haka yi ma littafin yana da wannan littafi wato tsoratarwa ga mai sujjada mai sallah kada ya rike makabarta ko ya zama masallacinsa mana kada yi masallaci a makabarta yana da wannan littafi da wannan unwani a shafi na 21 وفي هذه الأحاديث أو أن hadisai. talata guda uku دليل ala تحريم الجلوس والوضع على قبر المسلم akwai wato dalili da yake nuni haramun ne a zauna a kan kabarin musulmi haramun ne a taka ƙabarin musulmi haramun ne kuma a yi sallah akan kabarin musulmi wa huwa madhhabu jumhuril ulama wannan shine kuma madhhaba ta mafi yawan maganganun malamai al jumhur ala ma naqalahu shaukani kamar yadda imamu shaukani ya nakalto wa ghayruhu da sa. lakin haka nawawi wal asqalani anhum al karahata faqat imamu nawawi da kuma al asqalani ibnu hajar sai sun nakalto sun ce ma jumhur suna gani makaruhi ne kawai ba su tafi akan haramu ba in ji wa'annan malamai guda biyu huwa nasu imam shafii kuma shine nassi na imam shafii fil um al sana al-um wa kadhalika nassa imam muhammad fi al shi ma abin da yake faɗi kenan alal karahati akan cewa makaruhi ne wa qala wa huwa qawlu abi hanifa kuma wannan shine maganan abu hanifa amma da yawa kamar yadda na faɗa idan malami ce makaruhi to sai a wani malami ne yi magana akan wannan makaruri sai ya dubi maganganun sa akan sauran abubuwa sai ya ga akan me yake nufi in ya faɗi makaruhi don na faɗa wani malami yakan ce makaruhi a matsayin haramu kamar yadda Allah ma yakan magana makaruhi a matsayin haramu to maganin imam ahmad da yawa in ce kaza makawuri ko akarahu kaza to yana nufin wannan abun haramun ne a wurinsa sai in yana nufin ya faɗa cewa wannan abun a gasali yana nufin makaruhi da malaman usul suke kira makaruhi din da wannan makaruhi na wanda muka sani istilahi ne na malaman usul an gane makaruhin da muka ce an da la yu'aqabu fa'iluhu ko wa yusabu tarikuhu wannan istilahi ne na malaman usul ba gaba da islahi na dukkan malamai ba ko ba a gane ba terminology ne na mutanen usulul fiqh kawai suke ta'arifin makaruhi aka amma ga wasu malamai aka ce makaruhi a matsayin sa na haramun yake to wasu suna gani akan wannan makaruhi ne shine qala shafi'i rahimahullah wa karahu wa ta'ul qabr wal julus wal ittika alai imam shafi'i anan yake fadi ina kin taka kabari ko zama akai ko kuma jingina akai yanzu ku duba hadisan da annabi sallallahu alaihi yake faɗi mutum ya taka wuta ko a buge kafansa da kusa da takalman su hade a nan a ɗunke kafansa da takalman eh, kafan ga kafansa yafi alhairi kai ya taka gabari sai imamu shafi zai so wannan ce kuma makaruhi eh na daga cikin abin da wa'idi mai tsanani ya zo to haramun ne to a karau din na watakila yana nufin shi ma haramun yake nufi taka gabari ko zama a kai ko kuma ittika jingina akan kabari illa Allah ya ji da rajulu sabila ila qabari mayyitin illa bi an yaba fa zalika mawdi'u darurati sai dai sai dai mutum bai samu dali wato bai samu wata hanya ba ba yadda zai yi dole sai ya taka kabarin musulmi to nan sai ya koma a babin mai darur kamar yadda aka halatta ma mutum ya ci mamaci kenan sai koma wannan baka da laifi kenan amma akwai mafita mutum ya taka ko ya fada a haramun to kaga shi ma yana nufin haramun kenan tunda sai in ka baka ba makawa to nan ba yadda zaka yi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ba inda zaka taka sai kabari misali sai ya ya zaka yi to sai ka taka an gane abin to idan ba akwai kuma to kada taka to kawai aka taka anan babu laifi a irin wannan to imam shafi'i yake faɗi wannan magana kenan fa arju to ina fata hina idin a wannan lokaci ay yasa'ahu insha Allah ta'ala wato mutum ya samu rahaman Allah anan ba zai samu laifi ba kenan inji imam shafi in har ba yadda zai yi fa qala ba'du ashabina la ba'asa bil julusi alaihi wasu kace babu laifi mutum zai iya zama akai وإنما نهي عن الجلوس عليه للتغود أبن دعك هنا زماد من باين جدا كوي وان dubi حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم كيف yanzu ya ji maganan annabi wancan da muka gabatar ji waɗansu ce babu laifi mai mutum zai ɗauka sai zai zauna a Hmm. to kaga wannan kenan walaysa hadha indana kama qala bari tarke wannan ba kamar yadda suka faɗa ba wa in kana nuhi anhu lil madhhabi ay at taghawud wa kan nuhi anhu mutlaqan li ghayri al madhhab sai ce ko da yake a madhhaban mu an hana kawai zama ne ba nasiruddin albani ke magana nan ba imamu shafi'i ne maganan sa ne sai ce ko da yake mu a madhhaban mu abinda aka hana kawai yin bayan gida a kan kabari sai ce to amma kuma an hana zama ko da ba a bayan gida za a yi ba so a mazaban su kenan in mutum bayan gida ne aka hana shi amma in ba haka ba za a yi sai a kuma akwai inda aka hana ma mutulakan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa ka anna shafi'i wa rahimahullah yushiru ila al imam malik rahimahullah imam shafi'i kamar yana nuna maganan imam malik anan fa innahu sarraha fil muwatta bit ta'wil al mazkur imam malik ya yi ta'wilin da aka ambata a can baya wala shakka fi butulani babu shakka wannan ba haka ba yake ba ba magana bane wannan ce abinda aka hana annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi ce da in <clears throat> zauna akan wuta ya kona tufa na ya kai har ga fata na yafi mun alheri akan in zauna akan kabari ce annabi yana nufin bayan gida to wannan akwai bugut akan wannan fassaran haka ne to sai yake faɗi wannan kenan bai wannan tawili ne wanda bai kamata ma a yi shi ba كما بينه النووي فيما نقله الحافظ قلت والكراهة عندهما إذا أطلقت كذا ما قال كنا كما على الناصر الألباني شو الكراهة عندهما مكروه أو جو إنما لمن قدابي إذا أطلقت إذن أكي كيسي هكا كوي بعي بياني با فهي للتهريب أنا نفي حرام shi yasa ba kowane magana za ka gani an ce malami ce makaruhi ka dauke shi a makaruhi ba shi yasa ni ce makaruhin nan da ake magana a kullum shi magana istilahi ne na malaman wani fanni daban mai zaman kansa suka ce akwai abin da ake kira alhakamul khamsa suka gina abubuwa a kansu akwai haramun wa yuqabiluhu alwajib ko akwai kuma makaruhi wa yuqabiluhu almandu sai kuma almubah sai bisa waɗannan alhakamul khamsa su a kansu ake gina abubuwa da yawa za ka kowane abu in ka kalle shi wani abubuwa suna shiga a kansa yakan iya zama haramu yakan iya zama wajibi yakan iya zama mustahabbi yakan iya zama mandubi a daidai yanayin yadda mutum ya samu kansa to wannan bangare ne na malaman usulu suka dauki wannan bangare suka ce to su a kamul hamsu su ne wannan to amma wasu malamai in suna magana aka abin da ya shafi mas'aloli na yau da kullun na abin da ya shafi addini suka ce maka wannan abu wajibi ne to dole suka ce haramun haramu suka ce maka ruhi yakan iya kuma komawa a matsayinsa na haramu wata rana ba sa amfani da kalman maka ruhi sai ce ba na son a yi kaza kamar ce ba na so a yi kaza sun yi a gidansa su ce ma yaransa ba na so wani ya shigo ɗaki na in ba na nan ko kamar shi akarahu kenan sai amfani inda balarabe ne sai amfani akarahu ko wani ya shigo ɗaki na ba na nan sai ce to shi kenan ba yana nufin in za mu an shiga ma ba komai ka dauke shi haka ba wace bai so a shiga ɗakin da ba mai shiga wanda duk ba bai samu zai zane shi misali ya kenan to su kan amfani da irin wannan kalmar saboda su larabawa ne suke ce ba na son kaza to ba suna nufi wannan abun a matsayin sa na makaruhi da mu muke dauka na makaruhi makaruhi bai mutu yayi ba laifi an gane abun saboda yaren su ne kai kaman kafan ba na so kai irin wannan kai wannan aiki to ba na so din ya danganci yadda ya fito akwai wanda zaka ce baka so kawai shikenan an gane abun an ga za an bata maka rike kenan ta sai ka tsaya ka yi ta bayani ba ta ka ce ba ka so abu a gida an bari kenan ko to ban so a dinga bude mun waka a gida fa kullum kullum ban so a bude mun waka ko kuma ban so wannan su abu ban za a gida shi ne sai ce ne eh to kaga kalma yare ne to su wa'ancan da suke daukan makaruhi su wannan istilahi ne nasu da wannan fanni to sai ke shi yasa mai littafi yake faɗi a nan da yawan malamai in suka yi itilaki wato makaruhi suna nufin haramu. وهذا أقرب إلى الصواب وأن شيني ديدي من القول بالكراهة فهس أشي وهي مكروه كويد مكيتناني والحق قول بالتحريم لأنه الذي ينص عليه حديث أبي هريرة وعقبة بن ديفي أشي حرام نسبو لشيني حديث عقبة بن عامر كينكم حديث أبو هريرة سكي مغانا أكي لما فيهما من الترهيب الشديد سبو لأقوي صورة ومن سنني وبهذا قال جماعة من الشافعية أكون نمفي ومتان شافعية سكي تفيا منهم النووي لكشكين سأقوي إمام النووي وإليه ذهب الصنعاني هكا إمام الصنعاني يتفي سبل السلام الاتاب سبل السلام شرهنا بلوغ المرام ومال الفقيه ابن هجر الهيثمي ابن هجر الهيثمي شيما الاتاب الزواجر yayi tafiya akan wannan illa ila annahu kabiratun cewa to daga cikin manyan laifuka ne zama akan kabari manyan laifi ne wanda yake haramun ayi sai an tuba kafin a yafe ba a yafe shi haka kawai ba shine kabira lima asharna ilaihi min alwa'id shadid saboda nunin da muka yi akan wato narko mai tsanani da annabi ya kawo a wannan hadisi ta zalika an sawabi ba'id ce wannan bai wato shine yafi kusa da gaskiya wannan maganan abu na bakwai da ake haramta a yin a kaburbura as-salatu ila al-qubur sallah zuwa ga makabarta ma'ana a fuskanci makabarta a yi sallah ba sallah a cikin akwai sallah as-salatu inda ha sallah a makabarta ko kuma as-salatu ilal qubur sallah zuwa ga makabarta kama addu'a inda ha da addu'a ila li ashabil qubur akwai wannan mutum kawai yana gani yanzu sallan nan bari je saboda yau rana ne mai muhimmanci bai kamata in yi sallah a gida ba bari in je makabarta in yi sallah yafi kaga salatu inda al-qubur kenan ije to sai sai kuma yanzu bari in fuskanci ma makabartan in yi sallah bari in bata baya don in fuskance su waliyan in yi sallah ya hada abu guda biyu as-salatu inda al-qubur da kuma as-salatu ila al-qubur ya hada haramun guda biyu kenan bai ga sallah a gida ya yana da falala ba sai a makabarta ya tafi can sannan sai kuma bari kuma ya fuskanci makabartan domin yayi sallah kaga abu guda biyu kenan to wannan salatu ilal kubur shi ma haramun ne saboda dalilai da yawa da cikin hadisai da ciki akwai hadisin da ya gabata a baya la tusallu ila alqubur kada ku fuskanci makabarta ku yi sallah shi yasa in ka kula in ka je masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ga makabar inda su annabi da abubakar da umar radiyallahu anhum suke sallallahu alaihi wasallama za ga yadda mutum yayi a masallaci ba zai fuskanci makabar kabarin su da yin sallah ba su yi wani irin katanga da yadda ka zo in dai zaka kalli kibla to ba za ka fuskanci makabartan kai sallah ba haka suka tsara katangan suka yi ta a gicciye ta yadda duk yadda kai ba za ka fuskanci wannan makabartan to inda ka fito an gane kai sallah shi yasa Allah ya kiyaye dama annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faɗa Allah zai kiyaye kabarinsa daga masu mutane su dinga bautata masa to sai Allah ya sa mutane da suke kula da aqida na gaske suke kula da abin da ya shafi tauhidi Allah ya ba su kula da irin wa'annan wurare yanzu irin wa'annan wurare a ce wasu kasashe suke ba a kasar saudiya ba da abubuwan da ake yi a gabarin annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ko ya sani da wasu ba za su je makka ba ba za su je ka'aba ba nan kawai za su tsaya su yi ta dawafin su in je ka kasashen kamar yadda na faɗa kasashen Afirka wasu su Morocco nan su Tunisia ka nuna maka kabari wani yadda ake tawafi a wurin sai ka mamaki ka je tu eh, kasashen su nan India su Pakistan su Bangladesh a ce maka wannan kabari ne ga yadda ake a wannan kabari amma Allah sai ya kare kabarin Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda alkawarin da Allah ya yi zai kare kabarinsa ba za a bauta kama kabarinsa ba saboda yadda Annabi kula da tauhidi a lokacin da zai abin nan a kalmansa na karshe sai Allah ya tsine ma Yahudawa da Nasara sun rike kaburburan annabawansu abun bauta to sai ya Allah zai bar annabi ya bauta inda kalman sa ta karshe daga nan sai kalman shahada daga nan ya cika to kaga Allah sai ya kare kabarinsa in ka mutu ya je wata rana ya kalli yanayin inda dakunan suke ya zai kalli masallacin ko ta can bangare ka koma ba za ka iya fuskantar kabarin ba yadda aka yi katangan da ya zagaye dakuna saboda kiyaye kada a fuskanci kabarin ayi sallah saboda suna kula da abin da ya shafi tauhidi don haƙƙi na Allah ne shine a masa sallah fa salli li rabbika wanhar qul inna salati wa nusuki wa wa mahaya wa mamati lillahi rabbil alamin to kaga duka wannan ana yi ma Allah ne duk lokacin da karkatar da wani abu kadan shikenan sai ga shirka ya fada to akwai dalilai da yawa fihi dalilun ala tahrimi salati ila al-qabr li zahirin nahi akwai dalili da ya nuna haramun ne a fuskanci kabari ayi sallah saboda wannan hani wa ikhtiyarun nawawi fa qala al-munawi fi faid al-qadir sharihan lil hadith ay mustaqbilina ilaiha an hana ayi sallah ana fuskantan kabari lima fihi min at-ta'zim al saboda haka din zai sa mutum ya girmama wannan kabari akwai girmama wanda ya kai matuba li'annahu min martabatil ba'budi domin yana wannan girmamawan kuma matsayi ne da ake ba Allah madaukakin sarki ba mutum ba don na na'budu wa iyaka na nasta'in domin ibada ba ta zama ibada sai ta hada abubuwa da yawa daga ciki akwai girmama wanda kake mabauta sannan kaskantar da kai ga wanda za ka bautan girmamawa tare da gaskantar da kai shi yasa muke sa goshin mu a ƙasa mu shi subhana rabbiyal a'ala ka sa kanka a ƙasa kana ce ya tabbata ga mafi ɗaukaka ka gaskantar da kanka kuma ka girmama ubangijinka to wa'annan abu guda biyu shine ibn qayyim yake fadi sune ibada abu biyu rukunai ne guda biyu na ibada zullun kaskantar da kai da kuma girmama ubangiji da kuma sansa sai su hadu sai su zama sai kaga su samu wato su ne ke faɗi nan fa jama'a anan sai aka hada ya ani al hadith bi tamamihi bainan nahai an al istighfar bi ta'zim wa ta'zim al baligh hadisi ya hada mana abubuwa guda biyu hadisan da muka karanta in muka muka kula da shi abinda wannan malamin ya istinbadi ya hana mu wulakanta wanda yake cikin kabari ko ba a zama a kansa ba a taka shi ba a tafiya tsakanin kaburburan ma da takalma wannan girmamawa ne ko to girmamawan kuma sai aka ba ta iyaka ita ma to sai aka hana kuma at-ta'zimul balik girmamawa na matuba ita ce fuskantar sa domin sallah ko kuma zuwa wurin domin a yi wata ibada sai aka hana wannan bayan kuma akwai girmamawa na kasancewa mutum ne mai alfarma ke wannan wurin ba a wulakanta kabarinsa sai hadisi ya haɗa mana abubuwa guda biyu ba a takawa kuma ba a sallah zuwa gare shi to an ba shi haƙƙinsa a matsayinsa na bawa mai alfarma shi kuma Allah an ba shi haƙƙinsa a matsayinsa ubangiji abun bauta abun girmamawa an gane to lokacin da aka ɗauki haƙƙin Allah aka ba wannan to kaga ba yi ma ba ba Allah haƙƙinsa ba kenan to bawa shi yana na a matsayinsa na bawa abu mai alfarma abun girmamawa sun maƙala fi mawdu'in akhar in ji shi dai wannan malamin almunawi a wani wuri kuma ya fa inna zalika makaruhun bai domin yin haka din makaruhi ne wani irin makaruhi ke nufi a nan haramu eh ke fuskanci kabarin sallah makaruhi ne haramu ya je wajen makabarta don yayi sallah sai ce makaruhi ne faɗa haramu yake nufi anan fa in insanu tabarruki bis salati fi tilka al buqati fi ma lam ya'zam Allah in ji munayi ce idan mutum ya nufi wannan wurin domin neman albarka yayi sallah a makabarta a wannan wurin to faqad da ya girgiro wani abu a addini wanda Allah bai izini a kansa yi bid'a bid'a kuma me kullu bid'atin wa kullu dalalatin to inda makaruhi ne ba zai kai mutum ga wuta ba to kenan haramun ne sai ce ya kirkiro wani abu a bidi'a da wanda Allah bai izini ba wal muradu al karahatu anan abin da yake nufi kenan qala an-nawawi kaza qala ashabuna in ji imamu nawawi ce haka ne mutane mu suka fara karaha ne na tanzihi anan walau qila bi tahrimihi li zahir al-hadith lam yab'ud in ji imamu nawawi da an ce haramun ne saboda hadisi da wannan shine ya fi daidai in ji imamu النووي ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة أو أن حديث ذا يغانو وأنهن أي صلى مقبرتا وهو مكروه كراهة التحريم أن الحرام مكروه مكروهنا تحريم وينبغي أن يعلم يا كما تعسني أن التحريم المذكور wannan haramcin da aka ambata innama huwa idza lam yaqsid bil istiqbali ta'zim al qubur idan bai nufi bai nufi girmama wannan makabartan shi yasa ya fuskance ta ba wa illa idan kuwa haka yake nufi girmama mai kabarin bari ya fuskance shi yayi sallah saboda wali ne saboda wani ne to fa huwa shirkun wannan ya zama shirka kenan ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك haka Allah ya gaya ma annabi shi kansa an maka wahayi lallai in ka yi shirka to ayyukanka gaba ɗaya sun baci wala takunanna min al-khasirin malaman balaga suna cewa in ka kalli wannan aya daga yadda Allah yake magana da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ba wasa wannan magana in ka kalle ta saboda abin da ya shafi shi haƙƙin sa ne to ba maganan daga kafa shi yasa ake ba annabi kai in kai kaza in kai kaza a wani wurare ana magana da annabi sai gaba da shi ake yi ba don girmama shi amma wajen shirka sai ga nan babu maganan cewa girmamawa kuma haƙƙin Allah ya fita kowa abasa wa tawalla nan ka gaba da annabi kaman ba da annabi ake magana ba kuma shi ake sauka ma wannan aya abasa ya murtuke fuskansa ya bata rai wa tawalla ya juya baya don me an ja'ahul a'ma domin makaho ya zo masa waye annabi wa yake masa magana Allah an ja'ahu al'ama shi ake ma wannan magana sai don makaho ya zo masa saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ko ba gane ba saboda ba a ce ba za a ce a basta wata wallaita an ja'aka al'ama kaga ba a yi masa wannan ba ka juya baya ka murtuke fuska don makaho ya zo maka ba haka ba a wajen shirka kuwa suke walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qablika la'in asharakta la na amaluka wa la takunanna min al-khasirin ka sai da aka kawo zamiri kai kai kai guda biyar saboda a nuna matsayin shirka yadda take Allah nan ba bai abin nan ba sai magana da annabi kai tsaye wacce ne kama a ce a tona menene sakuwa don a ba a ya zagi an sun annabi ba zai yi shirka ba a zo a ba a ba <laughs> sahirullah to wannan ne aka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam anan wanda zai ke nuna a wajen maganan shirka babu maganan daga kafa ko kadan to sai aka ce idan har mutum ya nufi haka to wannan ya zama shirka qala shaykh ali al-qari ana kiran shi Aliyu mulla umar al yana da sharhi na Sayul buhari fi sharhi li hadha ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولساهبه لكفر المعظم ce da wannan mai girmamawan at-ta'zim wannan in ya zama haƙiƙa don an yi shi ne don wannan kabarin da mai kabarin kuma to la kafara al mu'azzin da wannan da ya girmama shida ya kafin ta kai sai fattashabbu bihi makruhun haka kuma tice ne da shi ya zama makruhi wa yambi ay yakuna karahata tahrimin nan ma ya kamata ya zama karahata tahrimin ne wa fi ma'anahu bal al aula minhu al jinazatu al mawdu'a ma bihi ahali Makka وهي مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها سيكا وتمسألة أنا شيء كمان دقا تشكي جنائزا دأكي أجي وكافين أي سلة أقبا ما سسلة sai yana daga cikin abin da aka jarrabi mutanen makka da shi don misali in kana makka kaje je duk wanda suka rasu a nan kusa da jiha a cikin gari nan za a kawo su ayi sallah in baƙi ma sun je in suna da takadda na zama ko suna da visa su ta zama na zuwa wannan wurin in suka yi su a nan za a musu sallah to kullum in za a yi sallah za a kawo su a kusa da ka'aba tukuna da haka suke yi to sai shi da yana jikin a lokacin da shi mai malami yake magana kenan sai na cikin jarraban da aka musu su kuma an kawo za a yi mamaci sallah a ka'aba an aje shi da kuma ana fuskantar sa ana sallar azhar tukuna kafin a yi sallan gawa ai ko da kuma ga gawa a gaba kuma gajan ce ba su a fuskanci gawa amma yanzu fa kai daki da musamman da ake aje gawa ke a tantance tukuna don da mutum ya rasu za akwai masu kula da wannan aiki musamman don da ya rasu iyalansa za su zo su tabbatar da cewa eh nasu ne a tabbatar da yana da takaddan zama ko kuma yana da vizansa da ya ci shigo saudiya sun yadda za a masa sallah a wannan wurin a rubuta a yi komai a ɗauki rekod sai an gama sallah daga nan a fiddo da su a kawo su inda za a yi sallah amma ba a nan gaba inda ake sallah ake ajiye su kafin a yi sallah ba an kula sai an ce za a yi sallah sai ga ana fitowa da su an gane abin ko a madina ko kuma a abin nan Kaaba duka haka suke yi amma shi a lokacin da yake magana anan ake kawo su tukuna kafin ai sallah to an jarrabe su ma da irin wannan amma alhamdulillah Allah ya dauke musu wannan jarraba yanzu wannan insha Allah za mu tsaya a sai in Allah ya kai mu kuma bayan azumi za mu tashi Matsala ta biyu a salatu indaha mun yi salatu ilaiha ko ilal kabar yanzu sai kuma indaha yasa muka faɗi bambancin tun guda biyu sallah a wurin a makabarta zuwa ganin cewa sallah a makabarta tana da wani falala bari a wurin a yi sallah daban da kuma fuskantar inda kabari yake a yi sallah an gane to wannan shine za mu tashi insha Allah bayan mun dawo daga azumi Allah madaukin sarki ya kai mu da kuma ba mu ikon suna azumta wannan azumi lami lafiya ya ba mu lada abubuwan da muka ji kuma abu inda muka yi kuskure Allah maɗauki sarki ya yafe mana ba ganganci ba ne kasawa ne irin na kasancewa mutum mutum ne a kowane lokaci Allah maɗauki sarki ya yafe mana gaba ɗaya ya mu kuma da ladan abubuwan da muka ƙaru da su mun dawo insha Allah za mu ci gaba kamar yadda muka faɗa mun gama wannan littafi za mu yi wannan talhisi din da aka yi an riga an yi talhisi kuma an ma fassara shi zuwa Hausa ba zai fi shafi kwana sati biyu zuwa uku ba za a ƙare shi kawai iya nuqadin da mu sake refreshing din abubuwan da muka karanto tun daga farko har zuwa yanzu duka shine aka mai da shi haka an fassara shi zuwa Hausa amma ba bubuga na fassara ba dama mun ce za a fassara haka ya zai zo a peji zai karu kadan na fassara yana na an kawo za a buga insha Allah kowane kofi daya naira ɗari ɗaya da goma sha biyar shine za a buga akwai bawan Allah da shi insha Allah zai ɗauki nauyin bugawa to insha Allah an gama komi da komi za a same shi a bashi zai buga kuma za a zo a riba bayan an gama wannan sai a fara sa cikin sati biyu zuwa uku insha Allah eh.